إنه القرآن حيث magana da na gani ta al'imam ibn juzai alkalbi ya kawo a cikin tafsirinsa a tashil wacce take mai ƙayatarwa yake cewa abubuwan da suke raba mutum da allah abubuwa ne guda hudu abu na farko akwai sheba sannan kuma akwai zuciya akwai duniya shine na uku sannan akwai mutane waɗannan abubuwan guda hudu sukan iya raba mutum da Allah hmm. <laughs>